kalangu studio sashen hausa na studio kalangu ya so gabatar da labarai daidai karfe biyar da mintuna talatin daga nan birnin yamai masu sauraro asuma na shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku cewa ruwan sama da aka samu a damanar bana a Nijar sun zarta na shekaru 30 na baya-bayan nan haka sakamakon ma'aikatar hasashen yanayi ta ƙasa ya bayyana. Kaucewa lamarin wutar dashi wani batu ne da ya ɗauki hankulan mahukunta da ƙwararru a fannin muhalli a Nijar domin kare cawar dabbobi mai yawa da Allah ya sauƙaƙe a bana. matsalar gudanar shi a kwakwalwa da ake kira avc a kan shi ne rahotonmu na musamman na yau zai magana za ku shi dalilai alamu da kuma tasirin su a jikin ɗan adam mu fara labarin da wannan wato labari na rishi ma'aikatan yada labarai na nijar sun shiga yanayi na juyayi inda allah ya yi wa hajiya jamila sulai rasuwa jiya laraba bayan ta yi fama da dogon rashin lahiya marigayar da masu wato da masu saurare da abokan aiki suka fi sani da sunan selin ta yi aiki tsawon shekaru a gidan rediyo rm da kuma wato da ke yamai sana a gidan talabijin da rediyo tenere da kuma sarauniya inda ta kasance shugabar sashen kasuwanci har lokacin da allah ya karbi ranta allah ya sa kwanciyar hutawa ce amin summa amin A ranar 29 ga watan Oktobar, kungiyar tarayyar Turai ta ba da ƙarin kudade miliyan 50 na euro domin yankin Sahel da miliyan takwas na ero domin jamhuriyar tsakiyar afirka saboda su tunkari sha'anin wato karin bukatun cimaka da abinci mai gina jiki da kuma bukatun gaugawa a cikin kasashen da lamarin ya shafa kamar yadda wata sanarwar kungiyar tarayyar turan ta bayyana haka zalika kudaden da kungiyar tarayyar turan ta tallafa da su za a yi amfani da su a harkar wato mashiga magunguna da kuma ruwa. ma'aikatar hasashen yanayi ta nijar ta yi raskunar yawan ruwan sama da aka samu a kasar a wannan shekara usman bawa jami'i a ma'aikatar ya bayyana cewa an samu ruwan sama da suka zarce wato a duk faɗin ƙasa baki ɗaya shekar ga eh, damuna yadda ta fara yanta ida mun shi daɗinta to wanka shekara kuma sai mu ce in an diba nan zuwa shekaru talatin a baya da muka diba wanka shekara ita ta hewa in kuka ɗauka duka biskan niger kuma garuka in kun ɗauki wajen difa kun ka ɗauka wajen tawa wajen talabiri sun samu milimita wajen 400 in kun ka wajen gaya wajen zandar wannan akwai wasu wajaje da muka samu milimita da hidubu wannan shekara muka diba muka gani wannan canji yanayin ya yake bana mun ka gani kuma ambaliyar da muka samu bana in an ka diba biskan nan zuwa shekara talatin baya bana an samu ambaliyar ruwa kuma wajaje da yawa wannan akwai canji yanayi ana ganin shi biskan shi a ƙarshen makon da ya gabata ne kungiyar makiyayan nijar a ran ta shirya bikin sallar makiyaya da ake kira ego karo na sha a departement ɗin bermo da ke jihar maradi ko bikin sallar an wayewa makiyayan kai kan kyakkyawan wata tattalin cawar dabbobi da ke cikin yanayi na daban a wannan shekara da kuma rigakafin rikice-rikice da masu gonaki. Wakilinmu na Maraɗi Muhammad Mamman ya haɗa mana rahoto, Gungun Muhammad tani na ɗauke da fasara. Kiwo da zaman lafiya ma'udin da aka baiwa haduwar da ta haɗa ɗimbin makiyaya da suka fito Agades tawa da Najeriya kenan domin girka halaye na gari don yawon kiwo ya wadata cikin kimcin rayuwa ta jin daɗi shimfiɗar yankin. burai Dodo babban sakatarin ƙungiyar Aren. A namun bangare Ego ya kamata ta hada ƙasashen da suke kusa da juna su haɗu wuri ɗaya dangance da batun shige da ficen dabbobi don makiyaya ya su zagaya a cikin ƙasashe ba tare da wata matsala ba da samun tattalin arziki na bai ɗaya cikin zaman lafiya da tsaro. Gandu Zakara da ya gudanar da bincike bisa ga al'amarin yawon kiwo da zaman lafiya wa'annan mahimman shika-shikai guda biyu ba sa rabuwa a cewar shi yawon kiwo bai kamata ya zanto rishin kwanciyar hankali ba domin rishin kwanciyar hankali na da alaƙa da rishin amfani da dokokin da aka gindaya. Ba wai da akwai cuɗayar shige da ficen dabbobi ne ake samun rashin tsaro ba, ba kuma shine yake kawo faɗa tsakanin al'umma ba. Dalilin shine ba a yi tsarin shige da ficen dabbobi ne. A yau akwai matsala saboda jama'a suna karuwa fili bai isassu. Canjin yanayi ya sanya akwai karancin abinci. Akwai takardun da aka yi tsari na ciwo kan wannan matsala musamman na sai dai yawo da kuma gwamnatoci sai dai ba aiki da su. wannan sabgar ta mai da hankali na musamman bisa ga maganar kulawa da wuraren kiwo da ciyawa ta samu sosai a bana ta hanyar wayar da kai don a kaucewa gobarar daji. A gaida gungun Muhammad Anthony da Muntari Muhammadu. cewar dabbobi mai yawa sosai da aka samu a bana a yankuna da dama na kasar Nijar ya sa hukumomi ɗaukar matakai domin kaucewa lamarin wutar daji. inda ma'aikatar ministan muhalli ta mai da hankali ga waye kan al'umma da kuma fidda burtali domin kaucewa wutar dajin kanal dukiya kaka da rakata ma'aikatar kare muhalli da kayayyakin aiki ya wato yayi wa alamin washar karin haske. Cawa an same ta a makiyaya ko ina, amma an ka ce rigakafi ya magani, saboda haka nan muka ɗaukar matakai iri-iri na farko shine gargaɗi mutane wutar daji yanzu dai an fara samun ta kai wutar daji da muka samu bara to a yanzu ma a wadda muka samu ta yi wajen uku kai kusan hudun ta bara ma mun samu wutar daji kamar eka dubu tamanin da uku da ɗari uku muka samu cikin haɗin nijar ruka region din da sun ka samu wutan muhimmi ita ce dabar eh, region din zandar bancin region din zandar sa samu region din agades shi ko kumin din adar bisanat ne su suna da wajen eka dubu sai region din difa su ma suna da eka wajen 300 da wani abu Kyaukyawan tattalin cawar dabbobi mai yawa da aka samu a damanar bana a Nijar ya haifar da bukatar ɗaukar matakan gaugawa domin kaucewa wutar daji. Sakataren ma'aikatar tsarin karkara ya bayyana cewa doka ta umarci makiyaya su taimaka wajen yaƙi da wutar dajin sannan kuma su sanar da hukumomin bariki ko wani gargajiya da zaran sun gano wutar dajin ta abuku. Sakataren dindindim na ma'aikatar tsarin karkara Alhu Bazo ya yi wa Alamin Washar ƙarin bayani. Akwai da farko rigakafi domin kare yaduwar wutar daji. A akwai shugabanni da ya kamata su nemi agashi na kare yaduwar wutar daji. Sannan akwai wayar da kawunan jama'a don kada su bar harshen wuta bayan an yi amfani da wuta ko bayan an ji wuta saboda sanyi. A daya bangare doka ta ba da 'yanci yi cewa amma a cikin tsari da izinin magajin gari. Wannan izinin yana da wani tsari waɗanda su suke da izinin yayar cawar suna da nauyin da ya rata a wuyansu wajen da suke yayar cawa kada su bar harshen wuta. A jiya Laraba Bankin Duniya ya bayyana rahotonsa na Doing Business na shekarar 2019 mai nazari ko hasashen yanayin hada-hadar kasuwanci a kasashen duniya. rahoton ya nuna cewa kasar nijar na da matsayi na 143 cikin kasashe 190 da lamarin ya shafa ta hakan wato kasar ta ci gaba da maki daya inda aka ina aka kwatanta da shekarar 2018 inda ta kasance ta 144 adama da waki ta shirya muna rahoto a kai gungun muhammad danta ne na dauke da fasara rahoton doing business na shekara 2019 ya bayyana da fannin kyalkyaro kamfani ya fuskanci gyaran fuska 17 kan muhimman abu abubuwa bisa ga rage wa'adin da ya kamata a samu lasin ɗin da ya dace ga cin moriyar tare da fasalta sassan ma'aikatun da ke akwai gami da sanya sabbin hanyoyin mafuta ƙasar Nijar a wannan fanni ta samu kyakkyawan matsayi inda ta zo aji na ɗari da da arba'in uku cikin jerin duniya wannan jeri da ƙasar Nijar ta samu hujjarsa ta dangantu da gaggauta tsarin girka jonin lantarki tare da ƙara yawan kayan da ake baiwa certificate na dacewar daidai daidaito ga haka layin a lokacin ayyukan jonin inda wa'adin jonin da ke kwana 97 ya sabko kwana 68 a fadar bankin duniya a ƙarshe a cikin sauyin da aka sanya bana ana rike manunin tazarar iyaka da aka sakewa sunan kawo sauƙi ga yin harkoki don a samu a bullar da muhimmiyar manufa da za a auna ci gaban da aka ƙididdige ta fuskar tsanaitaccen bakadi zuwa ga ingantawa mai fa'ida ba tare da an canza lissahin ba kamar yadda rahoton ya bayyana. A gaida gungun Muhammad Dantani. Yau a birnin Agadez aka kawo ƙarshen taron horar da tsaffin mayaka su tasa'in na ƙananan hukumomin Cirozerin, Ingal da Agadez a kan batu na kishin ƙasa da magance al'amarin tsatsarin ra'ayi mai haddasa tashin hankali. Sarki mai martaba na yankin Ayir Ibrahim Umaru ne ya bullo da wannan fasaha ya kuma bayyana dalilansa na yan haka a hirar shi da wakilinmu Anise Karim. Tsofin mayaka matasa ne da suka yi tawaye a lokacin baya. Yanzu tawaye ta ƙare ya kamata a kula da su a wayar da kawunan su a game da zaman lafiya. Sannan dangance da wannan batun kowane akwai abin da ya shafe sa na wayar da kai da kuma neman a dafa wa matasan. Saboda matasa da ba su da aikin yi to ba zaman lafiya. A ba su horo da kayan aiki kuma matasa su fito da aikin da za su dogaro da kansu ba tare da sun tare a hanyoyi da dai sauransu ba matasa su rinka cuɗayya don tabbatar da zaman lafiya a cikin jihar mu shine muke fatan cimma A babban muhawarar mata 'yan jarida da ta gudana a birnin Casablanca na kasar Morocco a makon da ya gabata, Mehdi Aliyu kwararren masanin zamantakewa kuma malamin koyar da kimiyyar siyasa a jami'ar ƙasa da ƙasa ta Raba ya shirya wani taro kan maudu'in yaya 'yan jarida za su bada labaru a game da batutuwan da suka shafi 'yanci rani. Mehdi Aliyu ya bayyana yadda ya kamata 'yan jaridar su tankari lamarin a nasa ra'ayi a hirar shi da Maryama Gello Kenda. Le but c'est d'essayer de faire deux choses. Manufar ita ce a yi abu biyu. Maganar bakuncin haure a cikin kafofin labaru, a yi hankali da kalamun da za a yi. Ya zamanto an canza yanda ake batun da kuma kalmomin da ake sanyawa. A samu masaniya sosai a bakuncin hauren. Wani bi ana garwaya abun da ya da gaske da wanda ba haka ba ya kana. Misali abun da shahararrun masana, kwararru masu bincike da yanda ake faɗa a kafofin labaru ko kuma yanda da 'yan siyasar ke faɗar akwai bambanci su 'yan jarida a cikin binciken su. za su iya baiwa bakin habaran da magana da su kuma ƙwararrun masana su kuma kimanta gaskiyar tsakanin bayanan da suka samu kalmomin kar su zanna zargi ko na cin mutunci misalin karma a ce tulin bakin haure tururuwar bakin haure ko a sa kalmar bakin haure gusuncin sahara ko babbakon mutane wa'annan kalmomin na iya kasancewa kamar wariyar launi don haka a yi hankali qui peuvent être racistes ou avilissantes, de faire attention. sai rahotonmu na musamman matsalar jini da ake kira abc na faruwa ne idan jini ya daina gudana ta bangaren kwakwalwa lamarin da ke haddasa mutuwar wani bangare na jiki ko kuma mutum ya kasa yin magana da bakinsa farfesar ture ali ibrahim masanin al'amarin zuciya kana shugaban sashen da ke kula da lamarin zuciyar a asibitin lamurde ya yi wa adama dawaki karin haske kan dalilai alamu da kuma tasirin cutar ta abc a jikin dan adam Matsalolin jini na kwakwalwa da ake kira ABC suna da yawa, wani gudan jini ne da ke toshe jijiyar da ke kai da kwakwalwa suna daga cikin dalilan wannan cuta. A Nijar, cutar hawan jini tana ɗaya daga cikin dalilan da ke haddasa ABC da take taɓa kusan kashi uku na waɗanda suka manyanta, a cewar Profesa Ture Ali Ibrahim shugaban sashen da ke kula da zuciya asibitin Lamurde da ke nan Yamai. ABC, il y a plusieurs causes. ABC, dalilai da dama ke haddasa shi cutar wadda ake kira tansiyon ta fi yawan wanzuwa ta ce mai abkuwa ga jijiyoyi masu rarraba jini cutar tana zama allon faifai da ke shimfuduwa ga layoyin jijiyoyin duk lokacin da fayafayin nan suka bunkasa. har ya kai suna rage karfin gudanar jinin yawan aunin jinin da ke tafiya ya kai ga zuciya aunin zai rage akwai halayen da wani bi wa'annan fayafayan za su sake su je su taushe magudanan jinin bangare guda na jikin mutum ko kuma jikin baki ɗaya zaya sanya yawa da zaran jinin bai zuwa kewayen kwakwalwa tsawon dan lokaci ko kuma gaba daya wannan ke haddasa cutar ta abc tension wani dalili ya yi abkuwa ga kamuwa ga wannan cutar a niger hawan jini ake samu da ake ganin yana faruwa tsakanin kaso bakwai zuwa kaso ishirin da takwas bisa ɗari na al'umma da suka girmanta kimanin waɗanda suka girmanta cikin mutum uku ɗaya na da halin hawan jini amma ba su san da hakan ba alamomin cutar abc ciwon kai lokaci zuwa lokaci da yake gare mu mutane ba ba su sani ba sai ka ga an ɗau maganin cutar cizon sauro ko a sha paracetamol ko aspirin in ya kasance al'amarin tunkucewar jini ne to mutumin zai ji kamar buƙatar harasuwa bayan haka mutum na iya samun bushewar wani ɓangaren jikinsa kafa ko damtse ko kuma kafa da damtsen baki ɗaya ana iya rigakafin wannan cutar tun ya dinga auna hawan jininsa lokaci zuwa lokaci ya kuma kaucewa cin abinci mai kitse mutum ya dinga motsa jikinsa lokaci zuwa lokaci ya rinka tafiya a kafa na mintuna talatin so uku kowane sati ya kuma guje ma abinci mai gishiri su maji da sikiriri. Cutar na iya barin kuhai. Hakika na farko idan ya hau kwarai yana iya kashe mutum. Bushewar wani bangaren jiki na iya zama dindindin. Ba a iya tabbatar da cewar za a magance cutar ABC dari bisa dari. On Ƙarshen shirin kenan na yau a huta lahiya.